demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasa da kuma dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki. Yama masu haro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki a Najeriya yana ci gaba da janyo martani ta kowane ɓangare. Matsaloli biyu da suka fi fita fili kamar yadda masu sharhi da ‘yan kasuwa suka faɗa shi ne matakin yana taimaka ‘yan kasuwa masu ƙarfi yana kuma ƙara karya ƙananan ‘yan kasuwa. A bangaren gwamnati akwai zargin rashin samun kuɗaɗen shiga. A watan hudu Ibrahim Alfa Ahmed ya tambayi Garba Shehu kakakin fadar shugaban na Najeriya dalilin wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. To, ma ni a iya sani na. Hmm. Gwamnatin Najeriya ba ta hana shigo da shinkafa ba. abin da aka dakatar mm. shi ne a ƙetaro da shinkafa ta iyakar najeriya wato eh, kamar makotanmu da suke ba ta jirgin ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa ta teku saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo mm. domin a nan ne ma'aikata na kastom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba watakila ka ɗauko shinkafa ka ƙetaro da ita ko ta eh, eh, mm, arewacin nan namu hmm. ko chad ko nijar ko kamar eh, ka ƙetaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati ba ta samu kuɗin shiga na haraji da za ta karba a nan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da Makon jiya mun kawo muku cikakken hira kan abin da wasu ‘yan kasuwa a jihar Kano musamman suke cewa kan wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. Magana ta Allah kasuwa ba da yanzu sai saboda dalilin da ya sa na farko mutane suna son kaya kayan ya zama ya yi karanci a kasuwa sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan gwamnati ta datse ta ce ba za a shigo da kayan nan ba yanzu a misali nake ma magana gwamnati ta gane a yanzu ta rike wannan bodojin da muke yi shigo da kaya na arewa ka gane wanda yanzu gwamnati tana tana ta ikirari cewa ai yan kasuwa ne suke ta bari a shigo da kaya yan kasuwa ba su bari ba su shigo da kaya ba a estimate abin da ake magana ko lokacin da gwamnati ta bude wannan bodojin na arewa ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin di kafa naira dubu uku da ɗari tara ya za a ce a wani situation na a ce wai gwamnati wai ta sauka a talaka a yanzu nawa magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference in wannan dubu uku da ɗari tara a dubu guda in ka kashi nan wannan so a misali yanzu mutane suna son sai kayan amma babu kayan a kasuwa mun sun ce da mutane sun bukata nan yinda ake tasirin kalau a duniya by land by air by sea to the me kamata mu ta gyara kago namu nan Kano sannan kuma in aka ce lalle ila wasu kan kaso mai kai mutsaifi ya shigo da kaya ta ta ruwa sai yana da lenses sai ya je Abuja ya process importation lenses sai ya kafa corporate affairs sai ya kafa company sai ya je Abuja LC a Lagos sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer yubi zai kaya ta Lagos sai ya kai kamar daga ton dubu goma zai shigo da shi ta Lagos haka wannan da kankan ba wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanuwa saboda wannan monopolize pricing kasuwa. Dr. Ahmad Adamu malami ne a jami'ar Shehu Musa Yar'adua da ke Katsina masani ta fuskar tattalin arziki. Ya rubuta wata makala kan buƙatar gwamnati ta buɗe kan iyakokinta. Na tambaye shi fa'idar wannan mataki na gwamnati kan tattalin arzikin Najeriya da kuma hauhawar farashin kayan abinci. Tun da yanzu muna magana shi harkan abinci ne, musamman ma shi abincin da zan ce mutane da yawa suke amfani da shi wato shi shinkafa wanda har shi wannan gwamnati suka ce sun hana shigowa da ita ta hanyoyin ko kuma in ce hanyoyin shiga na ƙasa. Na doron ƙasa. Mm, mm. Wanda a yawa so eh, wannan ya ƙara tasiri wurin eh, tsawwala ko kuma tashin farashin ita shinkafa da kuma karancinta a musamman ma a cikin Najeriya. So kuma kamar yadda shi shugaban A hukumar fasa ƙauri wato custom kenan kamar da ya faɗa ce cewa dalilin da ya cire wannan saboda yawan cin hanci da rashawa da hakiri a bodojin najeriya yin shigo da abinci da sauran a kayayyaki. A ganin ka yanzu wannan matakin ina fa'idarsa ya taimaka ko kuma ya jawo matsi na karancin abinci daya? Eh. Da farko dai shi abin da ya fi dacewa a yi shi ne idan Kazan zo ka wani tsari ana kai shi ah, musamman ma shi lokacin da aka ce ana shigowa da shinkafan ta hanyar bodojinmu ta ƙasa sai daga da kuma aka ce eh, kuɗin shiga ya ragu to sai a gano sai a ce menene ne ya jaza eh, ragowar ko kuma durƙushewar kuɗaɗen shiga a wannan watan sai an gano cewa ai cin hanci da rashawa da shi jami'an fasa suke yi shi jaza har ka samu ragowar kudaden shiga musamman misali sai ka ga mutum ya shigo da tirela goma sha biyar amma kawai zai biya kuɗin birki ɗin tirela biyar kawai sauran kaga za a yi cin hanci ne tsakanin su jami'an fasa kauri da shi ne shigo da kayan. Ina ga hmm. wannan matsala ce daban. To amma hana shigowa da shinkafan ba za ta warware wannan matsalan ba. Kaga kamata yi maganin wannan ƙurjin farko ba wai ta cire hannunta ba. Eh. akwai 'yan kasuwa da suka dogara da wannan hanya ta cin abinci ma'ana eh, eh, su shiga kasashen kasashe makwabta suna shigo da abinci da dai sauransu a wannan mataki ba ka gani ya kasara saboda in an ce sai ta ruwa kawai za a dinga shigo da irin wannan ba akwai 'yan kasuwa wadda ba su da karfin bin wannan hanya mm, haka ne akwai da dama sana'a su ne su shigo da shinkafa daga bodojinmu na ƙasa wani kuma masu ƙananan ƙarfi ne Eh, saboda idan har zaka shigo da shinkafa ta ruwa to kila sai ka saya da yawa kuma har za iya cin riba saboda yawan kuɗin da ake biya wurin eh, shigo da shinkafa ta ruwa eh, ko kuma a kan abinci ma. Hmm. To ga wani suke shigowa da shi ta da ta ƙasa za ga su suna da ƙaramin ƙarfi ne yanzu kuma an hana su ta kayan kenan yanzu aiki aiki su ya tagayyara kenan su ba su da aiki ta kenan wannan hukuncin da na hana shigowa da shinkafa kaga ya jaza rashin aikin yi kuma ya jaza karancin abinci ya jaza tashin ita farashin ita shinkafa inda cewa kuma abin da aka kaurace ma ake so a kaurace ma wato wannan cin hanci da rashin kuma har yanzu ba a rabu da shi ba ba rabu da bukar ba ana samun rahotannin eh, ana samun irin rahoton cewa rahotannin cewa duk da cewa an hana shigowa da irin wannan shinkafa amma har yanzu ana bin ta hanyoyi wanda uh, ba a sani ba ko kuma su yan jami'an su kuma yan ake amfani da su ake shigowa a da shi. Kawai masu cewa kuma ɗaya daga cikin dalilai da sa gwamnati ta bullo da wannan mataki shi ne wai domin kare manoma na cikin gida saboda abin da aka noma a cikin gida shi ma ya samu kasuwa a matsayin na masana tattalin arziki menene fa'idar haka? to ai idan har ya kana so ka tallafa wa wani manoman cikin gida ne to sai ka hana su ma shigowa da shi ta ruwa da ai wannan gwada bambanci ne yayi da wani can mai kuɗi da yawa shi ka fashe shi da shi kuma wannan mai karamin karfi ka hana shi ta yake nan wancan ɗan kaɗan ɗin masu kuɗi da suke shigowa da shi ta hanyar ruwa ta yake nan ka ba su kamar wani dama ne domin su tsawwala ko kuma su haɗa kai har su cikin su masu sayan abincin. abin da muke ce ma turanci monopoly kenan haka kenan wannan tsarin ba wai yayi bane da a tallafa ma manoman a gida ba. Ɗaya daga cikin dalilai da ita gwamnati take ba ta bayar ko take bayarwa na ɗaukan mataki na rufe kan iyaka shine cewa a kan iyakokin nan ba ta da jami'an kiwon lafiya waɗanda za su iya tantance lafiyar abinci. Shin kana gani daidai ne wani a ɗauki wannan mataki ko kuma a sa jama'a cikin wani matsi kan kan karanci ko kuma kan ga wata gazawa ta gwamnati? Ai shi ne sadawa na gaya ma na cewa idan akwai matsala guda ɗaya to ita matsalan kawai za a wari ba wai a duka a rubuta duka tsarin da baki ɗaya. Hmm. Idan zai idan misali aka hana shigowa da shinkafa na riga na faɗa ma illolin da za ta yi. Hmm. Saboda kawai babu jami'an za su tantance lafiya ko kuma eh, tantantan wannan abincin shi ke na shigowa da shinkafa da sa rashin aiki yi da kawo haihawan farashi. kaga illar za ta kawo ai ya fi ma illar rashin waɗannan jami'an tantance abincin nan sannan kuma idan har hakan ya zama dole ne to ai sai a kawo su a sa su a kowane mana bodi da muke da su in kuma babu su isassu sai a zo a haɗa wani wata cibiya wanda duk abincin da aka shigo da shi ta bodojin birnin a ce a ce sun ta wannan cibiya wannan cibiya za a sa wa'annan jami'an tantance abincin sannan sai a fara bazar da shi a cikin Najeriya. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Ahmed Adamu da Ibrahim Alfa Ahmed da Mahmud Kori da kuma Chubahiro ne waɗanda gudumawa su ta ba mu nasara haɗa kan wannan shirin, a nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.